daga nan kuma sai littafin ta biyu littafin fathu rabbi bariya ko? na'am muna rana cikin mukaddima na wannan littafi mai albarka ina muka kwana ina za mu tashi za mu tashi a shafi na ashirin da uku an gane? haka ne? wato tarjama mujaza wato a takaice biography na shi mawallafin littafin wane ne shi daga ina yake aka yi aka yi aka yi ko shi ma a takaice malam ya ce tarjamatu mujaza ko tarjamatun mujaza lil musannif wato tarjama a takaitacciya ga mawallafin littafin abul Hassan, aliyu maliki ash-shadhili ismuhu irin wannan fa haddace suna ake yi eh, akwai abubuwa da yawa da ake haddace a nan wanda ke haddace sunan littafin Hausa da kika karanta ko labaran da kika ji an ce ko fim din da kika kalla ai fim din wacce da wani wannan sai ki haddace sunan shi shi ma saboda wannan babban aiki da ya yi. gashi za ki karanta littafinsa dole ne ki haddace wani abu a kansa ina fata muna fahimta a matsayinku na musulmai ko wance a matsayinmu na musulmai akwai abin da yake da matukar mahimmanci kada musulmi ya jahilce shi an gane ku babu wata a cikinku da za a ce ki dan yi wani bayani kaɗan akan mijinki baki sani ba a ce baki san komai nashi ba sunan ki ma sunan shi ma kin manta ya garin su ko ya kaza a to a irin wannan babin ilimin to akwai irin wannan an fahimta yanzu kamar misali nike so in baku zan baku misali ne yanzu duk musulmi abin aibi ne babba ta shi ne kawai ba za a yi ba a ce wai bai san annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi musulmi ne kuma ya ce bai san abubakar ba ko bai san umar ba kuma abin da nake nufi da sanin wa'annan din ba wai ka san sunan su a kalla ki san wani abu a kan su cewa abubakar sunan shi na ainihi abdullahi ibn usman at-tamimi usman din nan sunan shi kaza umar din nan sunan shi kaza kuma ga dan wani haka dai ba wai komai sai ki sani da ribi sai dai haka kina da dan wani haske kawai da dai ba za ki shiru ba ki gum idan aka tashi magana akan ɗaya a cikinsu to haka wannan janin ilimi wani abu ne wanda yake da wajabci a ce an neme shi ina tsammanin ko ba cirin bai wancan satin haka ya ta fama ba ya jaraba ba ok to akwai wanda za su gwada ko akwai hanya ko sai na tashi <laughs> so gaskiya idan an tashi maganan malamai yanzu kamar kuma in ƙara da muku da misalin galibin mu 'yan yammacin afirka malikiya muke bi a ce bai san komai akan imam malik ba matsala ne eh imam darul hijira har ma a ce mai kirarin ake wa imam malik me zaki ce imam darul hijira ake cewa banda shi fa mala eh na san ana cewa la yufta wa imam malik fil madina shi ma yayi kyau irin wannan duk san irin wannan abubuwan ba duk wani abu ne ki sani ina fata ana fahimta duk ki kai ko da ki san cewa ya taba kiwon tantabara ma wannan tuwon nile dai ana ba tuka tuwo abin da ne kawai amma tuka tuwo bai ce zama wai ya hana komai ba ba ya yi gane ko to kalli karatun malam ya ce ismuhu sunansa wannan ba za mu gaggawa ba saboda yana da ci abin da kake so a sani sosai wannan otu ne fa na littafin kada zo ana magana a ce littafi kaza ke wallahi ki sani ba za a ce littafi kaza ya ba wallafin littafin sunan sanuruddin abul hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad salasan wato Muhammadan guda uku ne ana fahimta eh bunu yakhluf al-manufi al-misri al-ma'ruf an gane wannan ko akwai wanda ake cewa abul hasan al ba shi ake nufi anan ba an gane ko wanda kirkiro wata dariƙa ta shaziliya ba wannan aiki ne ba an gane ko wannan kawai wato suna ne yayi kama ko kabila an gane ko shazilin kabila ce ta hada su amma shi wancan sunansa abul Hassan Ali ibn abdullahi ibn Abdul Jabbar sunan wancan wannan kuma sunansa wa Nuruddin abul Hassan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yakhluf al-Manufi al-Misri al-ma'rufu bi shadhili mauliduhu haihuwarsa wulida fi ramadan an haife shi a watan ramalana sanata 857 shekara ta 857 bayan hijira an fahimta shekara nawa kenan yanzu a haihuwarsa nake magana

saba'in da da tamanin da to na banku da wannan tunda kun yi sabani shiyukahu malamansa malan ya ce aka za aka da ilma an adadin minal ulama ya nemi ilimi a wajen maluma da yawa kunji maluma da yawa ba a samun ilimi a wurin malami ke kak dole ya zama kina da malamai kin koya a gurin wane kin koya a wurin wane ba wai aibi bane samun malami ɗaya kawai amma na ƙasu ne da shirin ba ko baya nuna samun abin da ake bukata amma ta fannuni a wurin malaman da ɗiba daga na su da kwankwada daga cikin ilimin da Allah ya ba su shi ke ta a tara ilimi da yawa an fahimta to ya nemi ilimi a wurin malamai da yawa minhum daga cikinsu akwai annur sanhuri wa shihabu bin wa tata'i wal imamu jalaluddin as-suyuti wal Abisharif, bin abi sharif qad itarafa bi fadlihi wa nablihi nan na daga cikin wani abu mai mahimmanci. da yake dangane da mu kanmu ya kamata a ce muna ɗaukaka shi a rayuwarmu ta yau da kullum ku kalli nan gurin ya ce wa ƙadi itara bai fadlihi wato cikin malaman nan nasa akwai wanda ya yi ta talabin falalan wannan ɗalibin an fahimta ya faɗi falalarsa da kuma wato hankalinsa da ilimin da Allah ya bashi shine imamu suyuti mana cikin malamansa imamu suyuti ya ambaciya wannan ɗalibin mai hankali ne mai ilimi ne kamar ya yi recommending ɗin kan halayensu da ilimin da Allah ya yi bashi ina fata muna fita mu yanzu da yawan munan mun kama karantarwa muna ta bindin bindin kuma da wani recommendation daga wani malami ɗaya da ya karantar da mu cewa wani ya aika da karanta na Muhammad Zarban shi me ya same shi to yan najeriya ban aiki. gaskiya ne gaskiya ne a wannan babin za a iya ji abin wannan. amma ina nufin ɗaya ku haka kawai muna ta bin dubbin ne kawai ina fata muna fahimta to saboda haka wannan yana da kyau mu zaman to masu girmama malamai da mutum tasu da kiman tasu da ba su darajar da Allah madaukakin sarki ya ba su wa zalika fi idazatihi allati asara alaiha مصححا مطبعة عيسى alhalabi الحلبي yake cewa wannan bayanin kaji yake cewa fi ijazatihi a cikin recommendation letter da ake magana da ya rubuta a rubuce ba shi ijazar da ya ba shi an gane ko allaci asibir alaiha wadda ya samu wadda ke musahih wanda aka yi gyara daga madaba'a ta isa al-babi al-halabi wato fi khatiyya ainihin wato bugu da aka yi na rubutun hannu al-musamma da take da suna aka bata suna isaful mubta'a birjalil muwatta an gane ko sunan ta kenan fa asbataha fi tabatihim lil kitab haka aka tabbatar da wannan letter na recommended da recommended da aka bayar akan shi a cikin wannan littafi ya ce wa hadha nasuha amma rubutun nan nawa na shi ma musu yi da ya faɗa a cikin littafin da aka bari alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kuna jin larabci ko zan karanta ne kawai ba sai na fassara ba ko za fassara to bari mu je in mun ga akwai abin da ke bukatar fassara sai a fassara yace alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi na istafa wa ba'du faqad qara alayya sharh muwaƙa muwatta ta'lifi الشيخ العالم الفاضل الصالح كنت فاهم فشي أجي يبوانا الشيخ العالم كنادي الفاضل الصالح نور الدين شاره الرسالة أبو الحسن المالكي عندانيكو رفع الله به من قرأه بحيث بحثا وإتقال وأدست له لا هذه يسي ناباش ناباش إجازة أن يقريه kan ce yuquri ahu ko yuquri uhu yuquri duk nan da ne yufiduhu liman sha'a fi ayi waqtin sha'a an gane ku fi ayi makanin sha'a li ilmi bi ahliyatihi fadlan wa dinan ji fadan Allah Allahu akbar wannan abun maganan irin wannan a ijaza daidai ibara nan da kuke ganin ta ita fi komai daɗi. tana da daɗi sosai ga fata muna fahimta ce kana da ijaza akan wani ilimi abin ai akwai daɗi kwarai da gaske wannan kuma sun samo shi ne ba daga ko'ina ba sai daga ijaza ta Qur'ani ina fata muna fahimta kwarai da gaske kin gani ijaza shi ne wannan ai recommending ɗinka kana da wato chain har zuwa ga malaman da suka karantar da ke zuwa ga sahabbai har zuwa ga annabi ba dauki kamar na qur'ani ina fata muna fahimta wanda yake da ijaza ta qur'ani muna ma Allah madaukin suke godiya ya karo mana daga falalarsa lokacin da aka wayi gari wata rana ban mantawa da wannan ranar da asubahi masallacin annabi na soke qur'ani da malamin ya kuso ijazar ya taho da ita saboda dama ya san zan sauka a ranar to ni ban taɓa ganin ijaza ban ma sanya take ba wallahi da na karanta wannan ijazar wannan wurin maganganun nan wato abin wato akwai daɗi gaskiya tsakani da Allah domin za ga akwai silsila farko dai shi malamin dole a ka'ida zai ce malami na shine wani wanda ya karanta ni ƙur'anin nan da kuma bani ijaza da cewa malamin sa wani ne ya karantar da shi shi ma malamin sa ya koya a gurin wani malamin sa ya koya a gurin wani malamin sa ya koya a gurin wani haka za ki ga wannan silsilan za a yi tafiya har ki ga an zo wani wurin da kawai yanzu an shiga cikin rabi'ai ne a zo a shiga cikin sahabbai sai da ga kawai an ce daga abdullahi dan abbas ko daga ubai bin ka'ab zuwa ga Manzan Allah mala'ika zuwa ga Allah madaukakin sarki ko kuma sai a rubuta wannan magana da kuka ji ya faɗa cewa a just hudun nan na bashi izini cewa ya iya karanta alqur'ani zai karanta shi a ko'ina. ko yana bacci ko daga ina ya tashi zai koya zai ko koyar a kowane yanayi kamar yadda aka ce ya yadda ya karanta da shi a kowane hali yake ciki a kuma ko ina ya samu kanta wannan abin da yake faɗa fa ko a wannan babin fiqhun fa gaba ɗaya kawai ka zo bango ne in dai ka zo kana magana akan wannan littafin baka da wani haufi a kai kawai ina fata muna fahimta to haka shi ma ƙur'ani yake ma'ana kenan mutum fa yana karanta ƙur'ani ne yadda annabi ya karanta annabi yadda ya karanta haka ka karanta shi kuma annabi ba haka ya karanta ba dan kanshi a yadda mala'ika ya koya masa shi kuma mala'ikan yadda Allah ne ya ce yayi ina fata muna fahimta shi yasa da nazo wurin wurin da zan ce ne garin neman gira aka rasa ido wani wani labari ne zan baku kuma da yake da alaka da wannan lokacin da na zo Najeriya kuma sai na zo nake to wannan ijazar ba abun wasa bane na sani akwai ɗalibai da yawa da na ba su ijaza da yanzu haka suna nan suna suna amfanan al'umma da wannan ijazar kuma suna aiki ƙarƙashin hukumomi na abin da ya shafi wato ah, manyan ƙungiyoyi na saudiya ne wanda suke da alaƙa da alƙur'ani da kuma karantar da alƙur'ani duka muna fatan allah ya ba mu ladan gabaki da yamma A wannan shi ne janibin da nake so in yi ba idan abu na da muhimmanci kakan inganta shi kamar aka baka certificate kakan yi lamination ayi kaza ayi kaza irin wannan da na zo kawai irin sai na gaba da inganta ta da na zo sai na yi wannan wurin lamination din kawai sai aka samu matsala Ga shi ne ta yi amma kuma sai ta yagi ita nan fa <laughs> sai ta yage wannan ledan na laminating kana da iya iyakarta wato ijazar kasuwa ce a lokacin A a3 ne girmanta eh su kuma a lokacin wannan ledan zai wuce A a4 na zo na jajjona da kaina na yi laminating nan kai laminating mashin da nake da shi aka kawai to wannan ɗan an ɗaura wani akan wani kawai sai yanka ta ya fato na ci buri dama duk sanda na koma ita ce farko a cikin tsari wallahi duk kwanakin da na yi madina yawon neman shi nike yi malamin nan majalisi majalisi ofis ofis da yake har sai da Allah ya sa na gano shi yana nan saboda an dade da yin abu amma kuma wani lokaci sakaci da wani na ɗalibi za ka ga ba ka damu da wace ka nemi lambar malamin ka ko ka ba wallahi babu wani kwantar to wannan ya sanya na wahala amma kuma da yake sananne ne a masallacin annabin har gobe yana da inda ba yau ya mutu ba an fahimta je na same shi a murna sosai aka runguma juna kaza kaza da ce kaji kaji abin da ya faru da ijaza ta ce ai ba mai kawo sai zo da wata sabuwa kar ya gyara abinsa shi ma yanzu ta zama ta zamani ba ba A3 din ba ta dawo kamar A4 da kuma abubuwa dai ana katantar to wannan karan fa sai na zo na yi abin da ya dace misali ke ba da akwai to kun ga wala wannan magana amana ce ta ilimi a babi ina fata muna fahimta a fikihu akwai abinda da yawa za ga ilimin muka kana da ijaza a kansa to yana da matukar muhimmanci a ce wana na da ijaza a kan ilimi za to wannan ilimin a koye shi a wurin sa kake da mu yana da ijaza a ilimin hadisi koya a wurin su baki da haushi ba abin da ya faɗa miki a cikin haka yana da ijaza a kan ilimin fiqhu kamar wannan da yanzu muke magana ijaza ce aka bashi ko baki da matsala ina fata muna fahimta to irin haka abun yake yanzu kun gana daga cikin wani littafi da ya shahara a bangaren ilimi na ulumul qur'an da ake karanta shi sun da ya shigo Najeriya ya samu karbuwa har yanzu yana da karbuwa littafin kware da gaske littafin at-tafsira fi ulumul qur'an kun tuna da shi ko Kuma ku tuna da littafin ba yana da liman sai yadda yi bangon zan kira shi kamar yadda yadda dai haka gashi nan a tafsira sanannen littafi ne na sayyadi muhammad al kane ku shi ne za ta ɗauko mara? ya ne shi malama? Yau wadda shi ne a sanarwi gaba da wallahi kuwa na eh, yana karanta da ƙwararri science eh shi wannan littafin lokacin da na yi diploma a nan shi aka koya mana amma ba mu kammala shi ba lokacin da na je na yi daura shi mawallafin littafin ya karantar da littafin in ga wani ijaza ce ya fi ina gaya mu. dan makarantun da muke zuwa yanzu na secondary makarantar dukkanin makarantun nan gaba ɗaya aka tarkata mu wannan madda ni kaɗai nake karanta idan za idan fara ijaza akan wannan to wanda ya koya wannan darasin a guri na to ya koye shi ne daga sanar ali daga mawallafin littafin direct kawai sai ni sai shi mutum ɗaya ne yanzu wannan ijazar ta qur'ani da nake faɗa mu kun ga yanzu rasulun manzo Allah sallama shekara 1400 da nawa da 40 da 40 da 30 dai. an fahimta da annabcin manzon Allah ko rasuwa ne ne ne lissafi wani kwanaki ko rasuwa ko annabci na ce da talatin da ne yawa da talatin annabci ko to yanzu idan aka ce za a kirga mutane nawa ne tsakani na da annabi yanzu mutum da za a samu to a wannan ijazar ta qur'anin nan da na koya a wurin malamin na da ya koya a wurin wani tsakani na da annabi ba kan mutum 40 ko zuwa 50 ba wannan ba daraja ba ce Ani ko a wannan kawai na tsira ma da zuwa na madina na gode ma Allah ko ku gane ba to amfanin ijaza kenan ina fata an fahimci wannan duk wanda zai karanta qur'ani a gaban ki yace wani ha kha kha wai yayi daidai bai daidai ba ko sai dai kai shiru ka sani yayi daidai ko bai daidai ba ko sai dai kai sai za ka shiru ka shiru ba kyale shi in kuma yayi daidai ka san ma yayi daidai kawai haka abun ne muna ma Allah godiya jama'a ina so ne wallahi wannan maganan ba wani abu yasa na faɗa ba ta haddusan bi ni'matillah sai dan saboda ku gane muhimmancin fikihun nan da ke gaban mu yanzu ina fata kun fahimta ku gane ba wai za ku koyi fikihun ne ba wasa ba shi mawallafin littafin nan lalle ya san me ya rubuta kuma littafi ne ba na wasa ba ina fata muna fahimta yace wa katabu al Abdurrahman ibn Abi Bakr suyuti wanda ya rubuta wannan taskiyan shine al wato matalauci a wurin Allah dan tawalu yake yi yace Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti ash-Shafi'i fi yawm al-Arba'a al-20 min shahr Rabi' al-akhir sanat 1700 hakaza yace was-sawabu 900 har aka rubuta a cikin littafin cewa 700 yace amma mafi daidai 900 ne ne ba 700 ba ana fahimta ya ce ahsanallahu khatimatina Allah ta'ala ya kyauta ta karshen wannan tafiya da aka rubuta ko littafin sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mu'allafatuhu littattafan da ya wallafa mara yace bil idafati ila kitabil muqaddimati al iziya idan muka kara hadda littafin muqaddima ta iziya inda fa inna li abd hasan al mutawaffi tasanifa ukhra shi wannan abul hasan din yana da wallafa wallafa daban banda wannan din fil fiqh maliki a fiqh na mazhaban malikiya la'alla abrazuha ma ya yali ba mamaki ma iya cewa waɗanda suka fi shahara a cikin littattafan nasa su ne waɗannan da zai ambata malam ya kawo mana kaman ƙwaya goma sha bakwai kawai an farko shine a abdus salik gane ko alamar hadin imam malik wa huwa alladhi ikhtasarahu fil muqaddimatil iziyah an gane shi ne ya taƙaita shi wannan littafin kenan na gabanmu summarizing ne ma na umdata tarihi an fahimta yanzu wani abu da ke da mahimmanci a nan ma bayan kin rike sunansa to yanzu zaki san adadin littattafansa da kin ji an ce miki umdata tarihi sai ki san aina na kaza ne kin fahimta da irin wannan sannan littafi na biyu tuhfatul musalli wa sharhiha littafi na uku شرح رسالة الأبي زيد القيرواني في ستة آلاف آه في ستة تعاليف مختلفة وتسير أكا بلع تسو شدع بقو بقو بقو مهم بنتاحر سو شدع من هذا قتكي ما كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نهو رشيني شرح القرطبية نبيا شرح المختصر الخليل نشد شرحاني على صحيح البخاري لما في شرح صحيح مسلم نتفت حاشية على العقائد للتلفزيون littaftazani sai na tara sharh aqidatu sunusi na goma na goma zuwa na sha biyu kenan ko na goma da sha ɗaya da sha biyu kenan ko ya ce salasatu kutubun fit tajwidi kun gane ko akan tajwidi kuji malamin nan kowane bangare ma fa ya taɓo fa da wayancan akan aqida ana maganar fiqh amma kullu ko ina da ina akwai alwiqaya akwai alhidaya akwai alwafi dukkanin su eh, wallafa wallafan sa ne sannan akwai muqaddamatun fil arabiyya hadda larabci sannan na shahu da arba'una hadisi sai na ajihin wato arba'una hadisin din abin da nake son fara muku akwai abubuwa da yawa da magabata suke tafiya a kan shi an fahimta wato sunna ce ta magabata yin wani abu guda arba'in ina fata an fahimci wannan waɗansu abubuwa kamar hadisai ko wasu ka'idoji na rayuwa ko na kaza ko na kaza ko na kaza ko na kaza a dai ce abubuwa arba'in akan kaza kamar arba'in nan nawawi haka malamai suke ina fata an fahimci wannan wasu da yawa arba'in nan a kan wasu ka sani amma akwai abubuwa da yawa wanda ke akan tattara su abin sun wuce arba'in amma sai ka fito akan kwaya arba'in to wata sunna ce tasu kuma tana da cikin maganganu da yawa masu tsawo a kai amma ba na so mu kai mu koshi a anan an gane ko amma duk bayan ina nan ina kokarin rubuta wani littafi sunan shi arba'in na ma'aurata shawarwari ne da abubuwa guda arba'in da in aka bi su a rayuwa ta auratayya da mu'amala insha Allah za a samu natija misali nake baku amma ni ma daga can na sato irin wannan abu da kwaikwaya to zan ce ba kata ba ko a abubuwan mu ne duka ya shafi addini duka komai dai an gane ko akwai wani karatu da taɓa yi da daɗe gudu. tamanin na ma'aurata amma muhadara ce to da a cikin su irin wani za ka duba ga wasu abubuwa da suke yawan faruwa a cikin al'umma wanda ana buƙatar su sosai a san su kuma zai taimaka kwarai Allah ya taimake mu to daga nan sai me na nawa muke sai na sha biyar sharhi tajib wa tarhib lil munziri ko sai na sha shida annazatul fil azkar fil azkar fi amal al-layl wan nahar sai na goma sha bakwai sharhi manazilus sa'irin ala ya ce wafatu ya rasu tufi fi shahri safar ya rasu a watan safar a sanati 1939 shekara ta da talatin 1939 almuwafiq wanda daidai da shekara ta 1552 miladiya masadir tarjamatu wato masadir tarjamatu inda aka samu wannan tarjuma ta bayanai akan wannan mawallafa an gane source din lailul ibtihash shafi na 344 zuwa 42 sai durratul hijal juz'i na uku shafi na 253 sai laqtul fara'id shi ma shafi na 293 zuwa 94 sai kifayatul muhtaj juz'i na 1 shafi na 366 an gane ko wato lamba ta 383 sai tawshihid dibash an gane ko shafi na 137 sai shajaratun nurin zakiya juz'i na ɗaya shafi na 392 zuwa 93 wato lamba ta 1132 wato wannan a ne shine tarjamarsa idan Allah ya fi mu darasin gaba za mu fara daga mukaddima ta iziya din an gane ko na shi aljama'atu a azariya muna fata Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shi kansa wannan muƙaddimar wato shi ne introduction na asalin littafin kenan to yana da mahimmanci akwai karatu da yawa a ciki shi ma za ku yana dan tsawo amma kar mu damu insha Allah ta'ala har yanzu muna makan mu shimfiɗa ne ta yadda da zaran mun fara asalin littafin to abubuwa da izinin Allah za su zo mana da sauki Allah ta'ala ya samu dace